masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar arewa cikin garin lafiya a nan jihar nasarawa yammacin yau talata sha takwas ga watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha uku ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha bakwai domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara a aya na da da tamanin bakwai. za mu sake karatun wannan aya ɗin domin ci gaba da tafsirin ta daga inda muka tsaya da fatan allah maɗaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خير الأبيض الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين آياته للناس لعلهم يتقون نعم الله مدعوكين سركي أنا تشوى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم an halasta muku a daren azumi ku sadu da matanku hunna libasun lakum su sutura tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahun kuma sutura ne tufafi ne a gare su alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah madaukakin sarki ya san cewa kun kasance kuna ha'intan ku fataba alaikum sai ya mayar da ku zuwa yanayi da zai zanto mai sauki a gare ku ko ya karɓi tubanku wa afa ankum ya yafe muku ko ya yalwata muku fal'ana daga yanzu ba shi ruhunna ku sadu da matan kuɗin da daddare wa bitago ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta muku ya kaddara cewa za ku samu a sakamakon saduwa da iyali na 'ya'ya wa kulu wa shirabu ku ci ku sha a cikin dare ɗan hatta ya tabayyana lakum alkhaitul abyadu min alkhaitul aswadi min alfajar har haske na farkon yini wato na alfajar ya bayyana a gare ku daga cikin duhun dare ثم أتموا الصيام إلى layl sannan ku cika azumi zuwa dare ajiya man tsaya a tafsirin fadin Allah madaukakin sarki وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر waɗannan umarni da Allah madaukakin sarki na cewa ku ci ku sha mun faɗa mana a baya cewa umarni da Allah ya ce ba shi ruhunna yana nufin ibaha ne wato an halasta muku ba umarni ne na wajibci ba kenan baya nufin wajibi ne a kowane dare in mutum zai azumi ya sadu da matansa hakanan da ya ce wa kulu washrabu shi ma abin da yake nufi kenan halalun ne ku ci halalun ne ku sha a dare na wato ainihin azumi baya nufin cewa dole ne ku yi ta ci tun daga farkon daren har zuwa ƙarshe abin da yake nufi halalun ne ku ci abinci a kowane ɓangare na daren kamar yadda halalun ne ku sha abin sha a kowane ɓangare na daren kamar yadda halalun ne ku sadu da matanku a kowane ɓangare na daren kuma mun riga mun yi bayanin cewa wa bitahu ma Allahu lakum shi umarnin wabtahu anan umarni ne a linnadib umarni ne na mustahabbanci kuma shi ne abinda muka ce waɗansu malamai suka ce yana da kyau idan mutum zai yi saduwa aure ya kudarta neman haihuwa da wannan saduwa din saboda haka wannan umarni na farko da na uku da na hudu din wato ruhunna da kulu da rabu umarni ne na ibaha in ba ku manta ba na faɗa muku malamai suna cewa al'amuru ba'da al-hadri yufidu al-ibaha umarni bayan hani yana bayar da hukunci na halasci to kun ga waɗannan abubuwa guda uku ɗan shine wadda aka haramta su da farko kamar yadda muka ji a hadisin qais ibn sarma sarma ibn qais da hadisin abdullahi ibn abbas saboda aka su ne abin da aka hana su yanzu aka zawo aka ce musu su yi saboda haka abin da yake nufi kenan halalun ne su amma shi wabtahu ma kataba Allahu lakum kaga maganarsa bai zo ba kafin nan saboda ka shi anan kamar yadda Abtahir ibn Ashur yake faɗa cewa kwadaitarwa ne ake yin musu saboda a samu ‘ya'ya kuma nau'i na ɗan adam ya wanzu tahriban linnasi ala mubasharatin nisa wato kwadaitarwa ne wa mutane cewa su sadu da mata asa an ya ta naslu min zalik don begen a samu zuri'a a sakamakon haka wa zalika li taksiril umma kuma wannan dan don a yawaita adadin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa baqa'i an-naw'i fil ard dan kuma a wanzantar da nau'in mutum a bayan ƙasa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al har yanzu dai jiya mun yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutanen da suka samu ishkali wajen fahimtar alkhaitul abyad da alkhaitul aswad yace ana nufin dare ne da rana al-layl ne da da an-nahar hakanan bayani da yayi ma adi ibn hatim a hadisin abin sahal ibn sa'ad cewa min al-fajr ne da ta sauko sai ta yi musu bayani ko sannan adi ibn hatim shi kuma da ya musulunta da annabi ya koya masa sallah da da azumi wannan da ya gaya masa wannan sai ya je yana ɗaure igiya a ƙafansa. sannan daga baya da ya zo annabi ya masa bayanin cewa ga abin da ake nufi to duk da wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wa sallam malaman tafsiri suna hakaito saɓani na magabata cikin sahabbai har ma izuwa tabi'ai dangane da tafsirin alkhaitu al'abiyar da alkhaitu al'aswad al'imamu tabari yake cewa magabata mato masana ilimin tafsiri sun yi saɓani dangane da faɗin Allah maɗaukin sarki hatta ya tabayyana lakum alkhaitu al'abiyar min alkhaitu al'aswadi min alfajar sai waɗansu suka ce alkhaitul abyad shine hasken rana kuma alkhaitul aswad shine baki ko duhu na dare sai ce to tafsirin ayar azancen waɗannan shine ku ci da daddare a watan azumin ku ku sha ku sadu da matayenku kuna masu neman abinda Allah ya rubuta muku na 'ya'ya min awwalil layl tun daga farkon dare ila an yaqa lakum baw'un nahar har ku ga hasken rana ta hanyar bi tulu'il fajri min zulmati al-layli wa sawadihi ta hanyar bullowan alfijir daga wato ainihin duhun dare da bakinsa wannan kenan waɗannan kuwa wadda suka yi wannan tafsirin wanda su ne jumhur na sahabbai da tabi'ai da ma malaman tafsiri kuma kamar yadda na faɗa shine tafsirin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sai ya ci gaba da kawo su da maganganunsu to dalilai akan wannan dai su ne abinda na ambata na hadisai za mu ƙara waɗansu cikin waɗannan hadisai ɗan domin ƙara bayyana cewa lallai abinda ake nufi da alkhaitu al-abyad shine tulu'ul fajr abinda ake nufi da kuma alkhaitu al-aswad din shine al-layl bayan hadisin adi da hadisin sahal ibn sa'ad abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya inganta ko ya zo da sanadi ingatacce cikin sahih na ibn khuzaima da mustadrak mustadrak na alhakim da waɗansu littattafai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfajr fajran alfajr guda biyu ne fa amma al-awwal fa innahu yuharrimu at-ta'am na farko din yana haramta cin abinci wala eh, afwan la yuharrimu at-ta'am baya haramta cin abinci wala yuharrimu wala yuhillu as-salah kuma bai halasta yin sallah wa amma ath amma na biyu din fa innahu yuharrimu at-ta'am yana haramta cin abinci wa yuhillu as-salah yana kuma halasta yin sallah sune ne fajr al da al asadik da jiya na dan yi mana bayani a kansu al-fajr hadisin samura wanda ya zo cikin sai muslim ya yi bayanin waɗannan nau'uka guda biyu annabi alaihi salatu wassalam yake cewa la ya ghurrannakum adhanu bilal kada kiran sallan bilal ya rudar da ku wala hadha albayad kada wannan farin shi ma ya rudar da ku farin yana nufin mai li'amudi subhi hatta yastatir yana nufin wato haske da yake yake tahowa sama shi alfajr al haka yake daga gabas ka gan ganshi yayi yamma a tsaye to wannan ɗin kada ya rode ku ya hana ku cin abinci kada ya rode ku ku je za ku fara sallah a dalilin sa hatta yastatir har sai idan ya bazu ya mamaye sani samaniya yasa da wannan hadisan su malamin suke cewa shi al-kadhib ba a haɗe yake da sararin samaniya ba a za ka gan shi a tsakiyarsa ko a abin nan ɗinsa za ga akwai ɗan duhu-duhu gashi nan haske ne haka yayi sama da ƙasa amma a abin nan tsakiyarsa ko a kusa da shi za ga ɗan duhu-duhu haka nan kuma yana fita ne a tsaye haka nan can sai ya gushe sai a daina ganinsa amma shi alfajir sadiq shi ma yana fita ne siriri da ya fita siriri ba sama zai ko ƙasa zai yi ba yaɗuwa yake yi kamar yadda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa hannun sannan guda biyu as-sababa da as-sababa sannan sai ya bude su haka nan saboda ka shi a kudu da yamma yake yi shi ko wancan kudu da arewa yake yi shi ko wancan gabas da yamma yake yi haka nan hadisin Falk ibn ali wanda al-imam da nasa'i da ahmad suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kulu washrabu ku yi ta cin abincinku ku yi ta shan abin shan da daddare ولا yaghrannakum as-sati'ul mus'id ko al-musa'ad wannan mai bullowa wanda yake yin sama kada ya ruɗe ku wa kulu washrabu hatta ya'tarida lakum al-ahmar ku ci ku sha har wanda yake yin jadin ya bujiro muku to haka yake fitowa da haske yana yin jajaja har ya zo ya yi fari sai gari ya waye wannan shine alfajru shine alfajru sadiq shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi anan da hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr haka na al-imam at-tabari ya kara waɗansu dai hadisai duk dai ire-iren waɗannan hadisai din ne marfu'ai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma bayanin wato ainihin sahabbansa magana na biyu da malamai suke ambata shine cewa waɗansu sun ce alkhaitul abyad shine dawqu shams hasken rana alkhaitul abyad kuma shine duhun dare kenan dangane da alkhaitul aswad dai babu sabani kenan alkhaitul abyad din ne suke sabani tafsirin farko shine cewa haske ne na alfajr mene alfajr sadiq saboda haka in sun ce dau'u annahar shi suke nufi wato farkonsa farkon yini su waɗannan kuma suna cewa dau'u shams hasken rana shine sai yace daga cikin mutanen da suke tafiya akan wannan akwai al'amash ya kawo da isnadinsa izuwa ga al'amash izuwa ga ibrahim taimi yake cewa babansa ya yi tafiya tare da huzaifa ibn yaman da suka tafi ya ce suka yi tafiya har sai da suka ji tsoron alfijir ya ƙullo musu sai ya ce halmin min ahadin akilin aw lokacin da suke tsoron abin da zai kullo sai zai fashi musu akwai wanda zai ci ko ya sha a cikin ku qala qultu lahu amma man yuridu sawma fala sai baban ibrahim taimin kenan sai ya ce a'a wanda yake son yayi azumi kam a'a mana ai ba ya ci ko ya sha a wannan lokacin ba qala sai huzaifa ya ce bala mai zai hana shi zai iya ce mana kala sun masara ya ce sannan muka ci gaba da tafiya hatta idan na salata har da muka ga kamar mun yi jinkiri ma wajen sallah nazala sai huzaifa ya ce a tsaya <laughs> sai aka tsaya fata sahara a lokacin ya yi sahur kenan lokacin da suke ganin ma kamar sun makara ma'ana lokacin da gari ya fara wayewa gari ya fara wayewa a rana saura kirista kullo ko ta fara kullowa kenan wannan magana ne na huzaifa hakanan imam tabari ya sake rawaitowa da sanadinsa daga huzaifa ɗin da san hadisi ne amma da abin nan lafuzza mabambanta hakanan ya rai bukurai cewa abubakar ya bashi labari cewa wata rana ربما شربت بعد قول المؤذن يعني في رمضان قد قامت الصلاة yace wani lokacin nakan sha ruwa bayan mai kiran sallah ya ce kad qamat as-salah wa ma ra'aytu ahadan kana af'ala lahu min al-a'mash amma ban ga mutumin da yafi haka din ba kamar al-a'mash Sulaiman ibn Mihran ɗaya ne daga cikin manyan malamai na tabi'ai malamin hadisi ne sai ce wa zalika lima sami'a qala haddathani Ibrahim at-Taymi dalilin da yasa yake yin wannan kuwa shi Amash din shine wannan hadisi na wato ainihin Hudhaifa da da muka karanta haka na Imam at-Tabari ya rawaito daga Abu Ishaq daga Hubaira daga Ali ibn Abi Talib cewa sayyidina ali ya yi sallah sallan alfajar bayan ya yi sallah ɗin tukun sai ce hada hina ya tabayyana alkhaitu abyadu min alkhaitu al'aswari min alfajar yanzu ne lokacin da farin zare yake bayyana daga bakin zare na wato ainihin ah, na alfajar. to an rawaito dai magana mai kama da wannan daga sahabbai da dama hakanan da tabi'ai wanda dai magana ta fi shahara a wuransu shine shi wannan ashabi imam ibnu kathir ya ambaci cewa an rawaito da dama daga cikin magabata suna yin rangwame a ɗan yi jinkiri da wato ainihin sahur har izuwa irin wannan abin da shi a sha'abi yake faɗa cewa lokacin gari ya waye kafin rana ta fito kuma ya ambaci sunan nakin mutane da yawa daga ciki akwai shi huzaifa ɗin nan akwai akwai huzaifa akwai sayyidina abubakar da umar da ibn mas'ud da abu huraira da ibn umar da ibn abbas da zaid ibn thabit da waɗansu dai ya ce an ta'ifatin kabiratin min tabi'in da dayawa daga cikin tabi'ai a cikinsu akwai muhammad ibn ali ibn al-husayn da abu mujlis da ibrahim an da abu duha da abu wa'il da sauransu daga cikin ɗaliban abdullahi ibn abbas عفوا ابن مسعود سنن دا عطاء دا الحسن البصري دا الحكم آه، ابن عتيبة دا مجاهد دا عروة ابن الزبير يا دا داما إذكي وإليه ذهب الأعمش ومعمر ابن راشد ونشيني كما ذنشي نا آه، الأعمش الأعمش الإمام الرازي يا رويته cewa wata rana al'amash ya yi rashin lafiya sai al'imam abu hanifa ya je ya gaida shi cikin sahabbansa wato abinan da ya je ya gaida shi al'amash da buɗe bakinsa ya ce kana man nauyi a zuciyana kana gidanka ma ballantana yanzu da ka zo gidana wato yana jin nauyinsa sosai kamar yana ganin akwai saɓani a tsakaninsu da yake takura masa ko abu mai kama da haka ma'ana kamar ganin abu hanifa abu ne mai nauyi a wuransa sai abu hanifa bai ce kome ba da suka tashi suka koma sai mutanen ɗalibai suka tambaye shi mai sa da al'amash ya faɗa maka wannan maganan kai shiru sai ce a ah, to ya zan yi da mutumin da bai taba azumi ba bai taba sallah ba <laughs> bai taba azumi ba bai taba yin sallah ba abin da yake nufi yana shan ruwa har me har lokacin da rana saura kirista fita shi maza ba su kenan kamar da shi ne wannan abin da hakanan cewa bai taba sallah ba baya ganin wajibcin wato yin wanka idan mutum ya yi saduwa matukar bai yi inzali ba bai fitar da maniyi ba taban wannan da farko akwai mutane da suke gani haka daga baya ijma'i ya tabbata kamar da eh, alhafiz ibn hajar al-asqalani ya ambata daga baya aka yi ijma'i eh, akan wannan hukunci wanda akwai hadisai ingantattu kai idan mutum ya sadu da mace ya yi inzali ko bai yi inzali ba dole sai yayi sai yayi wanka to su al'amash yana cikin masu tafiya bisa ra'ayin cewa in ba an yi inzalin ba to babu wanka innamal ma'u min ma'i kuma wannan shine batun cewa bai azumi ba abin da yake nufi kenan kenan cewa azuminsa ba karɓar bane ɓataccen azumi yake al'imam su kuma waɗannan su ma suna da suna da dalilansu Ah, na daga cikin dalilan nasu al'imam ah, ibn jarir al-tabari ya ambaci hadisai da dama wanda suka kafa hujja da shi na daga ciki akwai hadisin huzaifa ibn liyaman wanda hadisi ne ingatacce yake cewa imam ahmad da nasa'i da ibn majah sun rawaito daga hamad ibn salama daga asim ibn bahdala daga zur ibn hubaish daga hudhaifa ibn al-yaman yake cewa na ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa kana an-naharu illa anna ash-shamsa lam tatlu' cewa mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin gari ya waye sai dai kawai rana bata bullo ba sai dai kawai rana <laughs> bata bullo ba shikenan sai suka ce to wannan yana nuni kenan da cewa farkon lokacin azumi shine lokacin da a gari ya waye lokacin da gari ya waye fes ana ganin komai to malaman sun yi musu a raddi cewa eh waɗannan hadisan sun inganta a kodansu ire-irensu amma abin da ake nufi kamar yadda ibn kathir yake faɗa cewa shi ma nasa'i da ya rawaito wannan hadisin hamalahu ala anna hari. murada qurban nahari abinda ake nufi da cewa gari ya waye ma'ana saura kiris gari ya waye ne kamar yadda Allah madaukin sarki ke cewa fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf nan saki mata Allah ke cewa idza balagna ajalahunna idan suka isa ajalinsu wato muddan iddansu fa amsikuhunna ku rike su bi ma'rufin da kyautatawa aw fariquhunna bi ma'rufin ko ku rabu da su da kyautatawa kun ga anan ai ba ana nufin in sun kai karshen iddan bane ai idza qarabna alqada'a ne idza qarabna inqida al'idda ne idan sun kusa wato ainihin gama idda ne saboda in mace ta riga ta gama ta. ai babu kuma zancen ka dawo da ita sai dai a daura aure ina fata kun gane shine sai cewa hadha alladhi qalahu huwa almutaayyin abanda nasa'i ya faɗa shine abanda yake wajibi a ɗauki hadisin akai cewa sun yi sahur ne ba su da tabbacin bullowan alfajar har waɗansu suna zaton ya fito wadansu suna zaton bai fito ba kenan wani lokacin malamai za ga sun faɗi wannan cewa lokacin da gari ya waye kafin ɓullowar alfajar sahabbai da na ambaci sunansu da tabi'ai har zuwa a sha'abe dan abinda imam ibnu kathir yake cewa suke gani kenan amma shi imam tabari abinda ya faɗa kamar da na karanta muku ya ce suna ganin bauku a shams ne ma'ana sai ranan ya fito ne daga lokacin da rana ta fito lokacin ne za ka tsaya da cin abinci kun ga kenan akwai bambanci shi yasa da na karanta maganan al-imam ar-razi din duk da cewa ina da masaniya akan maganan isfar din to shi da yake ya jingina ma sha'abi eh, eh, sha'abi din cewa kullowar rana ne sai na ji wani iri eh, na ce kai wannan maganan ya ma inganta kuwa alhali gashi nan a cikin waɗannan littattafan sai na tambayi Eh, babban malami dr muhammad sani umari jiyallemu na ce masa wannan maganan ya inganta sai ce min eh, kwarai ko abin nan ashabin abu hanifa sun ambaci wannan kisa din na ba nake cewa ba al'amash ko da na faɗa muku ɗin eh, ya ce kwarai wannan abin ya inganta ko ba abin tayar da hankali ba ne tun da ga wajihin magana ɗin amma sai yake ce min ya tabbata kuma cewa al'amash ya sauka daga wannan ra'ayin nasa daga baya wanda wannan shine abin da ban gani a cikin su waɗannan littattafan ba da ya faɗa mu wannan sai ne na ji wani nau'i na farin ciki akan cewa eh, haka ɗin musamman da abinda da shi al'imam ibn kathir ya faɗa ibn kathir yake cewa abtabari ya hakaito cikin tafsirinsa daga waɗansu cewa baya wajaba mutum ya kama bakinsa sai idan a rana ta bullo mana yana wajaba ne mutum ya kama bakinsa kawai lokacin da rana ta bullo wanda shine abin da na karanta muku ɗazu ko cewa ba'u shamsi ake nufi ne kamar yadda baya wajaba mutum ya ci ya bude baki sai idan ranan ta gushe sai ibnu kathir yake cewa wa hadha alqawl ma adhannu ahadan min ahli alilm yastaqiru lahu qadamun alai yace wannan zancen bana zaton wani daga cikin ma'abota ilimi zai tabbata kai saboda mai li mukhalafatihi nass alquran saboda ya saba ma nassin alqurani mai girma fi qawlihi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswadi min alfajar sannan ya kawo hadisin da makaranta ɗazu la yamna'annakum adanu bilalin an suhurikum fa innahu yunadi bilail fa kulu washrabu hatta tasma'u adhan ibn ummi maktum fa innahu la yu'adhin hatta yatlu' alfajar shi ya tabbata a cikin as-sahihain hadisin al daga Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada kiran sallan bilal ya hana ku cin suhur ɗinku saboda shi yana kiran sallah ne da daddare ku ci ku sha har ku ji kiran sallan abdullahi bin ummi maktum kenan sallan asuba ba ana kiran sallah biyu ba ne? to na farkon da daddare ake yi kafin bullo alfajar na biyun sai alfajar ya bullo ake yi shi ne ce kuma na biyun a zamanin annabi abdullahi bin ummi maktum ne yake yi kuma shi abdullahi bin ummi maktum makaho ne baya gani fa innahu la yu'adhdhin da haka bai kira hatta yatlu al-fajr har sai al-fajr ya bullo akwai dan shirwayoyi wadda ke cewa fa innahu la yu'adhdhin hatta yuqala asbahta asbahta bai kira sai an zo an ce masa gari ya waye gari ya waye to kun ga ma'anan gari ya waye shine wannan hadisin ya fassara shi طلع الفجر alfajir ya bullo alfajir ya bullo don haka dai magana wacce take ingantacciya wadda da dama daga cikin malamai suka hakaito ijma'i ma a kanta shine cewa abinda ake nufi da alkhaitul abyad dai shine tulu'ul fajr as-sadiq bullowan alfajir na gaskiya inda daga shi sai gari zai waye wadda in an gan shi ne za a fara sallah sallan asuba wannan shine lokacin da Allah ya iyakance na ci da sha da saduwa aure ga mutumin da yake so ya azumi ya tsaya daga wannan ya bayyana gare shi kuma wannan shine abin da shi ma bayan kawo sabanan al-Imam tabari abin da ya rinjayar kenan yace saboda shine tafsirin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala itra ba'da arush hmm? karin magana larawa ne ko hmm. in ana shafa turare a gidan biki idan amarya ta zo da nata kaga nata na sai ya shiru don nata ya dace a ce yafi kanshi kan na kowa da kowa haka ne kowa haka shine da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafsiri to tafsirin wani kuma sai aje shi a gefe in ya ci karo da tafsirin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr anan ana daukan hukunce hukunce da dama daga wannan iyaka da Allah ya saka abu na farko shine mustahabbancin yin sahur tunda Allah wa sarki ya ce ku ci zuwa wannan lokacin to kun ga kenan idan kun ci a ƙarshe-ƙarshen lokaci ɗin wanda shine lokacin as-sahar ɗin kun ga kun kai kun fi kaiwa makura wajen yin ruko da wannan rangwame da Allah madaukakin sarki ya muku kuma wannan istinbati ɗin ya ƙara tabbata تحديثي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين أتشوى تفحروا فإن في السحور بركة كوي سحور سبود أكوي البركة أتشكين سحور الشيخ محمد صالح العثيمين yake cewa albarka da ke cikin sahur abubuwa ne guda biyar ya ce albarka na farko dai shine bin umarni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi ya ce ta saharu ku yi sahur albarka na biyu ya ce shine koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda annaban sallallahu alaihi wasallam a aikace yayi mene yayi sahur kuma yakan gayyaci mutane su zo su yi sahur da shi akan gayyace shi ya je yayi sahur ga hadisin da bukhari ya rawaito ah, hadisin zaid da yake cewa mun yi sahur da annabi sallallahu alaihi wasallam muna gama muka je muka yi sallah sai ana siya tambaye shi gwargwadon lokaci da ke tsakanin sahur ɗinsu da sallan annabin sallallahu alaihi sallama sai ce gwargwadon karatun ayoyi hamsin ibn Uthamin ya ce wannan shine albarka na wato ainihin uku wadda ke cikin uh, wadda ke cikin as-sahur albarka na hudu ya ce shine saba ma yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ke bambanta tsakanin azumin mu da azumin yahudu da nasara shine aklatu sahab cin ko yahudawa shine cin abincin sahur su ba sa cin abincin sahur don haka wannan shine abu na hudu abu na biyar shine Allah madaukakin sarki yana san masu yin sahur hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbu almutasahhirin wa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala almutasahhirin Allah da manzan da mala'ikunsa suna yin salati ga wato ainihin masu yin sahur saboda ka yin sahur mustahabbi ne ya kai al-imam ibnu abdul bari numari yake faɗa kamar yadda al-imam ibnu hajar ya hakaito cikin fathul bari muhammad rashid rida ya kafo cikin tafsirul manar cewa yin sahur da jinkirta sahur da gaggauta buɗe baki sunna ce da ta tabbata da tawaturi cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka sunna ce mustahabbiya a yi sahur kada mutum ya ji cewa wani bajinta ne da juriya ne da tsananin bauta ne ya ce shi ba zai sahur ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne sunna ne a yi sahur abu na biyu dangane da abin da ya shafi sahur ba a yi shi kadai ba a jinkirta sahur ɗin mustahabbi ne yin sahur sunna jinkirta shi mustahabbi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shi ma a hadisai da dama na daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane na ko al'ummata ba za su gushe ba cikin alheri mana alheri ba zai gushe ba cikin wannan al'umma matukar sun jinkirta sahur matukar sun jinkirta sahur sannan a aikace gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinkirtawa shine wannan hadisin na Zaid ibn Thabit da na karanta mana cewa mun yi sallah mun yi suhur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan thumma thumma tufidu at-tarahi in an ce thumma ana nufin an dan tsaya kaɗan sannan bayan haka mana da dan karamin lokaci muka tashi muka je muka yi sallah sai Anas ya ce kam kana bainal adani was suhur ya qadru 50 aya gwargwadon karatun aya hamsin shi ne rashid rida yake cewa kamar gwargwadon karatun suratu fussilat wacce take da ayi hamsin da uku ko ko suratu shura wacce take da ita ma hamsin da hudu wanda yake cewa in ka lura da wannan zai baka kamar kamar gwargwadon minti biyar al'imam ibn hajar al-asqalani wajen sharhin wannan hadisi a cikin fatul bari sai yake cewa qadru 50 aya ɗan karatu wanda yake na ayoyi waɗanda suke ba dogaye ba ba kuma gajajjeru ba sannan karatun shi ma wadda za a yi ba da sauri ba ba da kuma hankali sosai ba wanda wannan shine zai baka gwargwadon minti biyar ɗin ko goma ko sha biyar malamai suna suna kaddara wannan ta saboda haka kenan jinkirtawa din alkhairi ne yanzu idan alfijir yana kullowa mu ce karfe biyar ne ko biyar da minti biyar to in ka kai sahur ɗinka zuwa karfe biyar ko biyar saura biyar ko saura goma ya zanto kayi kusa da kullowar alfijir ɗan wannan shine abin da yafi falala shine mustahabbi wajen yin sahur ina fata kun gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da ayi sahur yake cewa ni'ma suhurul mu'min at-tamr abinda ake bukata mutum ya ci shine abinci kawai amma annabi ya kwadaitar da a ci dabino Na haka balmi suke cewa ko da zaka ci wani abu to yana da kyau ka ci dabino bayan eh, bayan sahur din ko kuma in babu ma wani abun ka ci dabino ɗin sannan ka sha ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaharu walau bi jar'atin mimma kamar yadda zo cikin eh, hadisi ingantacce ko ku yi sahur ko da da wato kurba na ruwa kun ga wannan yake ƙara tabbatar da abin da na faɗa da farko ba bujinta bane da tsanani wajen bauta ka ce wai kai ba za ka yi ba za ka yi sahur ba wannan kenan to malamai suna ɗaukar wannan hukuncin a karan farko daga wannan aya ɗin da ta ce wa kulu washrabu hatta ya tabayyan to duk lokacin da kai kusa da wannan tabayyan ɗin wajen cin abinci ka kafi kaiwa makura wajen riko da wannan ruksa da Allah madaukakin sarki wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min alfajar. haka nan malamai suna ɗaukan hukunci na cewa ba daidai ba ne mutum ya haɗa azumi ya yi abin da ake kira alwisal shi ne mutum in ya yi azumi ya ƙi cin abinci gaba ɗaya ya ɗora har zuwa kwana biyu ko kwana uku ko kwana hudu saboda Allah madaukin sarki ya sa iyaka na wato ainihin cin abinci ma'ana ku ci kafin wannan lokacin idan kai ka ci ka saba ma wannan aya din ma'ana ka kici gaba daya saboda Allah ya ce a ci a sha kenan azumi ana fara shi ne daga bayan an yi sahur to in mutum ya ƙi cin abincin sahur ya ƙi cin abinci gaba daya da daddare yayi abin da malamai suke kira alwisal shine tazarce cikin azumi to wannan tazarce cikin azumi jumhurin malamai suna ganin hukuncinsa shine haramun saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani a kansa da sahabbai waɗansu sun fara yin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la tuwasilu kada ku yi wisali akwai kuma hadisai da dama dangane da hana wannan ɗin amma sai an samu waɗansu sahabbai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai kai kana yi shi annabi yana yin misali wannan na daga cikin khasa'is ɗinsa yakan yi kwana biyu ya yi uku ya yi hudu ya yi bakwai ya jera azumi bai ci komai ba sai suka ce ya rasulallah ai kai ma kana yi tun da kana yi mu ma za mu yi hadishin abu huraira da annabi ya ce la tuwasilu qalu ya rasulullahi innaka tuwasil ya ce ya rasulullah amma kai kana yi kai ne abin koyi mu saboda haka za mu yi koyi da kai a wannan din ma annabi ya ce fa inni lastu mithlakum a wani hadisin lastu ka hay'atikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni ba irin ku bane mana akwai ina da bambanci da ku a wannan ina kwana ubangiji na yana ci da ni yana shayar da ni to ana malamai suna bayani da dama wajen sharhin mai ma'anar ana ciyar da shi ana shayar da shi in ana ciyar da shi ana shayar da shi to kaga ai ba azumin kenan ba azumi shine barin ci da barin sha ba to in ana ciyar da shi ana shayar da shi wani irin ciyarwa wani irin shayarwa suka ce shayarwa da ciyarwa na ruhinsa ne ta yadda bukatar abinci bai zuwa ma a gare shi saboda haka baya ci ne saboda a wannan lokacin baya ma bukata to kuma ana samun yanayi da yake kai haka ɗin wadda ma ba annabawa ba suna bautan Allah madaukakin sarki suna alka daɗin wannan zikirin da ni'imar wannan zikirin su ji kawai ba sa ma bukatan abinci Allah madaukin sarki yake ciyar da su to waɗansu malamai sun yi bayani wannan shine ma'anan abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini ana sa masa karfi a jikinsa na wannan azkar din da yake samu natsuwa ta yadda baya bukatar abinci wanda wannan na gaya muku yana faru ma da waɗansu wanda ba su kai annabawa ba ko shaykhul islam ibnu taymiyyah an sha faɗa cewa in yana yana azkar ɗinsa yana yana yana karatun alkur'ani da dabburinsa sai kwana ɗaya biyu bai nemi abinci ba mahaifiyarsa za ta kawo masa abinci da safe da ranar ta zo ta ga abincin da daddare ta zo ta ga abincin bai kula da abincin ba ta yi masa magana ya ce shi baya bukatan abinci saboda lazza na wato ainihin zikiri Allah madaukakin sarki to almuhim hadisin dai yana hada wannan din haka nan hadisin aisha ibnu kathir yake cewa qad sabata an-nahyu anhu min ghairi wajh wa sabata annahu min khasa'is an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata ta hanyoyi da dama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya hana yin alwisal kuma ya tabbata cewa ɗaya ne daga cikin khasa'is abubuwan da annabi yake ƙuda shi saboda shi yana da ƙarfin yin haka ah, shine ce wal azar anna dhalika at'am wa sharama fi haqqihi inma kana ma'nawiyan la hissiyan shine abin da na ambata ibnu kathir yake cewa maganar da ta fitowa fili cikin zantutukan malamai dangane da irin abinci da ake ciyar da annaba dan ya ce abinci ne na ruhi ba na hissi ba ba abinci ne ake kawo masa kamar yadda su malamai suke cewa ana ciyar da shi ne daga abincin gidan aljanna to an ku har ya abincin gidan aljanna ne shi to ai ba bai azumi ba kenan in dai wannan abincin ne irin wanda muke gani wanda Allah ya mana alƙawari na zuma na ruwa na nono da sauransu da irin su kayayyaki wanda annabi ya ce ido bai taba ganin irinsa ba bai taba fadowa a zuciyar ɗan adam ba idan waɗannan irin abincin ne kaga ai kenan ba azumi bane amma da sahabbai suka matsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame dangane da wannan muwasala din cewa mutum yana iya yi ba zai ci abinci ba har zuwa lokacin sahur amma in lokacin sahur yayi sai ci wannan shine wisal da ake kiransa ma wisalu ali muhammad wisal din iyalan gidan annabi muhammad wannan ya zo a hadisi a bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri annabi ke cewa la tuwasilu kada ku yi wisal fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar amma duk wanda ya so yayi muwasala to yayi shi zuwa lokacin as-sahar zuwa lokacin sahur kenan قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم تو جاءوا حديثين هني ga hadisai na annabi sallallahu alaihi ya izini a yi na kwana ɗaya sai malamai suka yi saɓani wajen gama kan waɗannan hadisai ɗin kamar da na gaya muku da farko jumhur dai suna ganin cewa haramun ne mutum ya yi wannan misal. waɗansu suna ganin cewa makaruhi ne kawai mai ya kawar da wancan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam daga haramci zuwa makruhanci shine wannan hadisin da muka karanta daga karshe gashi yayi izini ma waɗansu wannan shi yasa sai aka samu yayi izini ayi zuwa sahab hmm? amma wanda muka samu daga cikin sahabbai wanda aka rawaito da mata bi'ai wanda suke yi wannan dan su sun fahimci hanin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin hani ne na shafaka tausayi a gare su ba hani na haramshi ba akwai abin da za a hane ka ba don haramun ba ne kamar yadda akwai abin da za a yi maka izini ka yi ba don waƙin kayi za ka samu lada ba amma in kayi kawai wannan in akwai ta fa'ida ta duniya to za ka same shi wannan shi ne abin da al'imamu tabari ya faɗa dangane da wisal ɗin da abdullahi ibn zubair yake an rawaita abdullahi ibn zubair yakan yi kwana bakwai yana azumi wisal bai ci komai ba hakanan an samu daga cikin ɗalibansa wanda su ma suke yin haka da za su yi kwana bakwai ba su ci komai ba in sun zo karyawa ne dai to sai su nemi abubuwan da za su shi da farko ya dan tun da eh, abin din kwana bakwai kan kasan ai hanjin zai bubbushe ko sai su nemi abin da in sun shi zai sa hanjin ya yi laushi kafin su sha ruwa kafin su ci abinci don kare kawo musu illa a cikin cikinsu to su sun ɗauki wannan ne shi ne imamu yake cewa masu yin wannan suna yi ne domin kawai su samu ƙarfi su yi wa kansu tarbiya na jajircewa da jurewa da yunwa saboda shirin ko ta kwana ko da za su samu kansu a wani irin yanayi haka yace wannan abin da yasa suke yi kenan kawai dan duniya ne amma ba lada da dama daga cikin malamai kamar da su kuma waɗannan sun fahimci kawai shafaka ne shi yasa suke yi waɗansu malamai kuma suke ganin cewa a'a makaruhi ne ibn jarir ya rawaito hadisi daga walad ummi hatib ibn abi balta'a cewa ta zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake sahur sai ya ce ta zo ta yi sahur sai ta ce tana azumi sai ce kai fata su mini ya zaki azumi a wannan lokacin fa zakar dalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa a ah, wisal take sai ce aina anti min wisali ali muhammadin min as-sahri ila as-sahab shi ne wannan na fara da zu ah, suna cewa wisalu ali ah, ali muhammad to maganan da tafi rinjaye ce magana na wato ainihin jumhur din nan saboda a rangwame ake nema ma bayin Allah madaukakin sarki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bambanci tsakanin azumin mu da waɗancan shine sahur din nan ko sannan ya faɗi cewa wannan abinci ne mai albarka wato sahur abinci ne mai albarka don haka bai dace ba mutum ya ƙi yin as-sahur ba abin da na faɗa mana cewa ɗaya daga cikin maksudin azumi da cewa a ci abinci da dare a yi sadu da abin nan iyali ne a yi mana tarbiya wajen tsayawa tsaka-tsakiya ba tare da mun zaƙe ba hakanan ba tare da mun yi sako-sako ba mazanto ummatan wasafan babu guluwi babu kuma itrafi abin ifrati babu guluwi wajen ruhaniyat hakanan babu guluwi wajen maddiyat ba za mu zama materialist mu kai makura ba hakanan ba za mu zanto spiritualist mu kai makura ba wanda gangan jikinmu kawai ya dame mu ko a'a ruhinmu kawai ya dame mu a'a muna kula da su duka biyu dan ba tare da ɗaya ya yi shishigi ma ɗaya ba saboda haka wannan ne za a yi azumin kuma za a ci abinci wannan ne shirin annabi sallallahu alaihi wa sallam. abu na gaba da malamai suke ɗauka a ƙarƙashin wannan wa kulu wa hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min alfajar? shine cewa da mutum zai sadu da matansa sai alfijir ya kullo ba shi wanka ba shine man asbaha junuban wanda ya waye gari da janaba a jikinsa shan zai azumi ko ko a ba zai azumi tun da ya waye gari da janaba shi ma an dan samu sabani kaɗan a tsakanin sahabbai kafin mata annabi suka warware musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ummu salama da aisha suke faɗa kana yusbihu junuban min jima'in lahtilam thumma yasum annabi yana waye gari da janaba a jikinsa janabar da ta zo masa a sakamakon saduwa da iyali ba na mafarkiwa da anan ma malamai suke faɗa da suka ce lahtilam din annabi yana mafarki ma ko baya yi da dama suna ce annabi baya ma mafarki ma'ana bai mafarki yayi inzali a mafarki saboda haka saduwa yake da matansa kuma ya waye gari da wato ainihin janaba a jiki ma'anan ya waye gari alfijir ya kullo sannan ya yi wanka sannan ya tafi masallaci ya yi sallah da mutane da haka shi ma wannan hukunci ne maganar da ta tabbata akai kenan wannan mutum yana iya waye gari to ina kuma mutum da yana cin abinci ya yi ta ci yana zaton alfijir bai kullo ba ashe alfijir ya kullo yana ci sai a wani ya ce masa ah ala tun yaushe an alfijir ya kullo ai sai shi wallahi ni na dauka bai kullo ba shi menene hukuncin sa wannan mutumin da yake shakkun alfijir ya kullo ko bai kullo ba da mutumin da yake zaton alfijir bai kullo ba ya ci gaba da cin abincinsa sai ta bayyana gare shi cewa yana cin abincin na alfijir ya kullo mana ya ci abinci a wani bangare na farko wa alfijir menene hukuncin azuminsa malamai suna ɗauka daga wannan ayat cewa azuminsa daidai azuminsa yana nan bashi da matsala a mazhabar malikiya suna ganin cewa zai rama tunda ga iyakar da aka sa shi kuma ya dan shiga cikin iyaka din su kuma malamai da dama da suke tafiya akan cewa azumin sananan suka ce al-aslu ay baqa'ul layl asali shine cewa akwai sauran dare shi yasa ma Allah ya ce hatta ya tabayyana ba in kana shakku ba in ta bayyana gare ka to ya za ta bayyana din shine cewa al-fajr ya kullo ko alfajir sadiq ya bullo to in bai bayyana gare ka ba to kana iya cin abincin ka har sai in ya bayyana ka gane cewa alfajir ya bullo sai ka wato ainihin tsaya to kuma wannan ba an bar shi ne kawai ma ma gama gari ba okay abu dai da zai kara tabbatar da mazhabar wadda bu komai shine hadisin Ali ibn Hatim da muka karanta ko shi yake ba yana daure bakin zare ne da fari ba a kafansa yayi ta ci ba bai gane alfajir da ya je gaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa ya rama kwanan da da ya haka kun ga annabi bai ce masa ya rama ba ya dai yi masa bayani ne kawai ya yi kuskuren fahimta ne kamar yadda mutumin da yake zaton alfajir bai fito ba alhali ya fito kaga ya yi kuskuren fahimta shi ma ya yi kuskuren takadiri saboda haka ba za a ce sai ya rama ba haka hukuncin yake a wajen waɗansu malamai kamar da za mu zo mu faɗa wajen sun matin musayama ilallai ina kuma mutumin da shi yana cin abincin ne ko yana shan ruwa ko yana shan ti gatin a hannunsa zai sha sai aka ce masa ko yana cikin shaka aka ce masa alfijir ya ballo abin yana hannunsa tana iya sauran kurba uku ko hudu ko biyar shi wannan ya zai Hmm? shi ma da dama daga cikin malamai suke cewa abin zai yi shi ne sai ya aje saboda ta bayyana lahu yanzu kun gane waɗansu kamar imamu shafi ke cewa ko da abin yana bakinsa ne ma in ya bayyana cewa alfijir ya bullo zai fitar da shi amma akwai hadisi da ya inganta a cikin abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan har eh, kofin ɗayanku yana hannansa ya ji kiran mai kiran sallah hmm? to ya yi sauri ya shanye sannan sai ya aje mana an masa mene rangwame shi ne malamai suke saɓani wajen tafsirin wannan hadisin shi ba abu na farko shi ne suke cewa lalle a yi ƙoƙari a fassara shi yadda zai dace da hatta ya tabayyana lakum alkhaitul abyadu min alkhaitul aswadi min alfajar cewa abinda ake nufi shine a yanayin da masu kiran sallah sukan kira sallah ne su yi itiyati kamar da ibn ne yake fara cikin tafsirinsa akwai masu kiran sallar da kafin alfajir din ya kullo ne da minti ɗaya ko biyu ko biyar laga sun ji sun kira muku sallah to idan irin haka ne ta faru kana da yaƙinin cewa ɗan saura kiris alfijir din ya bullo wannan yaje ya kira sallah don ka ji kiran sallah sa kare hana ka karasa abin da ke bakinka amma menene kaga annabi ya ce abin nan ne ko kada kofi kaga ko shan minti nawa zai dauke ka sha ka sha ruwa ko ka sha abin da ke kofi kaga ba dan lokaci ne dan dan karami suka ce abin da ake nufi kenan waɗansu kuma irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani da waɗansu daga cikin malamai na zamani suna ganin cewa wannan rangume ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da haka a dauka ibnu uthaymeen yake cewa to in mun dauki wannan haka nan shaykh atiya salim yake cewa shi ma in mun dauki wannan ai ba abu ne wanda zai fice maka second ɗan second ba ko minti in kai sai ka aje amma ka dogara da wannan kuma ka je ka ci abinci ma'ana a tsaya a mahallin nassi kawai nassi shine ruwa ne a hannunka ko dai kofi ne a hannunka akwai abin sha a ciki sai ka yi maza ka sha sai ka wato ainihin daina cin abinci amma jumhurin malamai su ba su yarda da wannan tafsiri na biyu din ba saboda suna ganin an yi haka an ci karo da faɗin Allah madaukakin sarki hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad kuma daga ƙarshe Allah ya ce tilka hududullah waɗannan su iyakokin Allah dan haka bai dace a saba ma iyaka na Allah madaukakin sarki ba baba so wannan abu ne da malamai suke sabani akai kamar da muka ambata amma mu abin da ya shafe mu shine cewa suna daukan wannan daga wannan iyaka da Allah madaukakin sarki ya sani hmm? shine abin da ya shafe mu tafsiri detail din bayanan hukunce hukuncen ba dole ne mu yi su gaba daya anan ba lokacin mu yayi zamu tsaya nan gobe sai mu dora bayanai dangane da waɗansu daga cikin abubuwa na zahiri da ake ɗaukowa daga wannan sannan ah, mu daura insha Allah abinda muka faɗa yanzu to daidai sallar shi daga Allah muna roƙon sa ya dada mana wanda muka yi kuskure muna roƙon sa ah, ya gafarta mana kuma ya nuna mana ah, kuskuren namu mu gyara gobe da jibi bana kamar yadda na gaya muku cewa ina da aiki na karantarwa a garin kefi insha Allah shi ma gobe da jibi zan bana nan amma daga juma'a insha Allah idan na zo to za mu ci gaba da tafsirin insha Allah har azumin ya kare da fatan Allah madaukin sarki ya karbi ayyukan mu baki daya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa